It's your boy, Adam Zango. Ranka shi daɗe, da sun gama idola su fake. Lissafin ai dole su sake duk inda na taka ai hanyar na take. Matching haters kaman kabewa, leak rappers kaman alewa. Spending money babu karewa, you want to kama money zaka zarewa. I am the king here, ka duba na mi get the ring here. Sorry, nasa su pin here, then this year nake da nuclear. sun ce ta kare mun wai lissafi sam ya kwace min sun hau babur za su tsaye min ce musu ina kan hanya su kauce min lokaci na ne ya zakai suna ta tsoro na sa kai sai na wuce za su sa kai for you to see me malam sai an san waye kai <laughs> karambanin akuya gai da kura how market keken da babu suddi malam tsura ranka shi daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe takawar ka lafiya ranka ya daɗe ranka shi daɗe ranka shi daɗe